wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadihi واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء ديغا وطن سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da takwas ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a muna cikin kitabu a hadisul anbiya yau za mu tashi hadisi na dubu biyu abu dubu uku da ɗari hudu da ishirin da shidda a da saba'in da shida haddasana adam haddasana shuba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن الميسرة قال سمعت النزال بن تبرة الهلالي عن عبد الملك بن الميسرة يشي ناجي النزال بن صبرة الهلالي ya ce an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce sami'tu rajulan qara'a ayatan naji wani mutum ya karanta aya wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u khilafaha sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta sabanin wannan aya bi ma'ana mutumin ya karanta aya manzon Allah ya karanta sabanin wannan mutumin ba irin irin kira'an shi yi ba faji'tu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai na zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu sai na ba annabi labari wato ma'ana ya kamo wannan mutumin ya kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce sai na ba annabi labari wannan bawan Allah yana yin kira'a ba irin kira'anka ba shi ya sanya na kawo shi wajenka na'am fa'araftu fi wajhi al-karahiyya sai naga ainihin kyama a fuskar الله Allah الله عليه وسلم sai naga manzon Allah ya kyamaci abun an gane ko me manzon Allah ya kyamata kira'a mutum la wato ganin da wannan da ya janyo shi yana ganin cewa kira'an wannan mutumin ya saba mu kira'an manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma alhali kira'an wannan mutumin manzon Allah ne karantar da shi an gane ko akwai kirawoyi ne daban-daban kuma dukkan duk kirawoyin gaba ɗaya mutawatirai ne an gane ko na'am wa qala kilakuma muhsin sai annabi ce dukkan ku gaba ɗaya kun kyauta da shi wancan wanda yayi kira'an can da kuma karatun da kaji a wajena dukkan su gaba ɗaya saukakku ne daga Allah subhanahu wata'ala yi sabani fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku domin waɗanda suka zo gabaninku sun yi saɓani sai suka hallaka an gane ko wani irin saɓani ne ba a so ba a son saɓani wanda wani zai kawo wani ra'ayi wanda ba shari'a ta karantar ba amma saɓani wanda ake kira ta tanawu shi ikhtilafu shi ne ya to cewa shari'a ta karantar da dukansu misalin shari'a ta karantar da nau'i nau'i na kiran sallah kowanne mutum ya zaba ya yi shari'a ta karantar da nau'i nau'i na du'a'ul istifta kowanne mutum ya karanta ya yi ko ba ka ba sannan kuma shari'a ta karantar da nau'i nau'i na sallan dare akwai sallan dare wanda za a yi raka a takwas gaba ɗaya sannan a yi zama ɗaya sannan a zo a yi raka a uku a yi zama akwai kuma wanda za a yi raka a biyu raka a biyu a yi sallama raka a biyu a yi sallama da sauransu kaga duk wayannan gaba daya irin wannan sabani ba sabani bane mai illa sabani ne wanda shari'a ta yarda da shi an gane wannan ayi to haka nan ma nau'i nau'i na qira'a qira'a na haf qira'a na warsh qira'a na qalul qira'a na ibnu kasir qira'a na qumbul qira'a na hafsul hafsul juri da dai duk sauran kirawoyin nan da suke da su wajen kirayoyi wajen guda goma ko fiye da haka to duk wayannan kirayoyi gaba daya shari'a ta san da su kuma ta yadda ta san da su so laka irin wannan sabanin ne ba a so in dai abin da mutum ya kawo shari'a ta yadda da shi kada ya kawo gaba a ce wannan yayi sallama daya wannan kuma yayi sallama biyu sai a raba masallaci a ce masallacin sallama daya masallacin sallama biyu to wannan akwai jahilci ko a ce wannan ga irin nau'i na na kiran sallan su kuma duk kiran sallan manzo Allah ya karantar akwai kiran sallah mai tarji akwai kiran sallah mara tarji duk shari'a ta karantar sai a ce to masallacin yan tarji'i da masallacin wa'anda ba sa tarji'i kaga wannan jahilci ne ke kawo wannan amma shari'a abinda shari'a ba ta so shine mutum ya kawo sabani wanda babu gara babu gaira ba dalili ba shi da hujja a cikin ƙur'ani ko hadisi sai ya ƙirƙiro wani abu sai ya kawo shi a cikin shari'a kamar yadda wasu ke kawo suke ƙirƙiro maulidi kaga maulidi babu ita shari'a ko to irin wannan saɓani ne mai kawo gaba kamar 'yan shi'a masu kawo yau magaziru kumma wannan yau magaziru kumma da 'yan shi'a suke yin bikinta babu ita a shari'a to irin wannan saɓani yana kawo rabuwar mutane yana kawo gaba an gane ko ko kuma ga an kirkiro wani nau'i na ibada wanda Allah bai saukar da wani hujja a kansa ba saboda haka ya kamata a fahimci wannan shari'a baya son sabani wanda babu gaira ba dalili amma sabani wanda akwai nasi akan shi wanda duk manzon Allah ya karantar ba a kiran wannan sabani an gane na'am حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله عبد الله يحكي كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء كمرني إنا كلو زواج النبي صلى الله عليه وسلم ينا حكيتو منا ينا بام لاباري ينا حكيتو منا وانا النبي لغتشكين النباوة ضربه قومه wanda shi annabin mutanensa sun masa dukan siya yana kiransu zuwa ga tauhidi yana nuna musu a bauta ma Allah shi kadai a daina shirka a daina tsafi a daina kaza sai mutanen suka yi masa dukan tsiya saboda yana gaya musu gaskiya fa admuhu suka yi masa jina jina wa huwa yamsahu dama an wajhi shi wannan annabi yana goge jini daga fuskansa suna dukansa yana goge jini daga fuskansa Mm. wa yana cewa Allahumma ighfir li ya Allah gafarta wa mutane na fa innahum la alamu. domin lalle mutane na ba sani bane da sun san cewa abinda nike faɗi gaskiya ne da ba su yi faɗa da ni ba tun daga ga suna faɗa da ni har suna duka na to ya Allah ka gafarta musu ya Allah kada ka yi musu azaba saboda sun buge ni to inda malaman akhirin zamani ne ba in malami yana yin da'awa wani ya zagai sai ce bari fa in gaya muku wallahi ina iya ajiye littafin nan in doke-doke ne a yi doke-doken mu ma mun iya mu ma fa 'yan tudun wada ne an gane ba wai an fi mu iya doke-doke ba ne kawai karatu ya sa muka ajiye amma an mutum yana ganin cewa doke-doken yake so za mu iya ajiye sahih bukari a zo a kwama shi yana ganin wai ya waye an gane to su mutanen da suke yin da'awa kun gare annabawa babu wanda ya kai su jarinta amma ga mutanen shi sun bugai har ma ga shi yana share jini daga fuska babu zaki abinda ya ce ya Allah ka gafarta wa mutane na domin lalle ba sani ba ne ya Allah ka shiryar da su ya Allah ka sa su gane wannan dukan da suke mun ba da gangan suka yi ba sun ɗauka cewa ina kan ne an fahimci wannan to haka ya kamata masu da'awa su ringa yin uzuri ga mabiyansu Yadda wani malami yake cewa ku kasance ga mutane kamar bishiya tana jifansu da 'ya'yan itace su kuma suna jifanta da duwatsu an gane yayi tana jifansu da 'ya'yan itace su suna jifanta da duwatsu suna faɗin maganganu kausasa amma shi yana gaya musu maganganu na alkhairi yana gaya musu abin da zai kawo musu tsira duniya da lahira an gane ku? na'am haddathana abu walidi haddathana abu awana an kwata da an uku ba bin abdul gafir an abi sa'idin radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce anna rajulan kana qablakum Lallai wani mutum ya kasance gabaninku ragasahu Allah mala Allah ta'ala ya hore mai dukiya ya azurta shi da dukiya shi wannan mutumin fa qala li banihi lamma hudira sai ya ce wa ƴaƴansa lokacin da ya kai gargara an gane ko ciwon ajali ya zo masa sai ya ce wa ƴaƴansa ayya abin kuntu lakum yace ni wani irin uba ne na kasance a gare ku ku gaya mun wani irin uba na kasance a gare ku qalu khayra abin suka ce fiyayyen uba a cikin iyaye kana daga cikin iyaye fiyayyu masu kulawa da 'ya'yansu qala fa inni lam a'mal khaira to sai ki kaga ni a gare ku ne na cire ta muku amma tsakani na da Allah ban aikata alkhairi ba ko kaɗan. na ita gane wannan tsakani na da Allah alaƙa tsakani na da Allah babu abin da na aikata na alkhairi na'am fa idza mutu fa ahriquni idan na mutu ku kona ni sun mashaƙuni ba ban ba ya ce idan na mutu ku ƙona ni sun mashaƙuni sannan ku niƙa ni bayan kun ƙona ku niƙa ni in zama totoka sun mazarruni fi yau min asir sannan ku zirara ni a cikin wani yini mai tsananin iska wato ma'ana ku sace ni haka ku zirara ni kawai ya zama to sun fi iska an gane shi yana ganin yayi haka kaga iskar zai yi wani yayi gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa shi yana ganin a tunanin shi Allah ba zai iya tattaro shi ba eh saboda ya san in Allah ya tattaro shi lalle yayi wa Allah laifi wanda Allah zai mishi azaba na'am fa fa'alu sai suka aikata yana rasuwa suka bi umarnin mahaifinsu sai suka kona shi suka nike shi suka zubar da tokan suka watsar da tokan tokan ya bi iska فجمعه الله عز وجل فقال في الله تعالى في تتروش باي أن قم بهكا في الله يتترو توكان قبا يا في الله تعالى يبوسى بشري في يداو يندي كدا فقال ما حملك في الله يتو كافر ينكي ما هكونشي menene abin da ya dauke ka har ka aikata wannan abin wannan abin da ka aikata me yasa ka aikata an gane idan ka san cewa mutum mutumin kirki ne sai kaga mutum ya aikata wani abu wanda ya saba ma tunani wanda ya saba ma ɗabi'an shi to ya kamata ka mishi tambaya me yasa kai kaza to shi wannan mutumin asalin shi musulmi ne amma ya aikata zunubai da ya aikata zunubai tsoron Allah ya kama shi kaga ya yadda akwai Allah kuma ya yadda akwai tashin kiyama amma abin da ya manta shi ne ikon Allah ya manta da kudura ta Allah kun fahimci wannan ko to mantawa da kudurar Allah shi ya sanya shi har ya ce a mai da shi toka a watsar da shi ya bi iska amma da ya tuna cewa lallai akwai tashin kiyama kuma lallai yana jin tsoron Allah kuma lallai bayan tsoron Allah kuma Allah yana da iko duk wani duk wani dabaran shi duk wani koye wanda yayi duk wani nika shi da aka yi Allah ta'ala zai iya mishi azaba Allah zai iya dawo da shi to da bai aikata wannan abun ba na fatan gane wannan to sai zamanto tsoron Allah sai gusan mai da hankali nan ba da gangan yayi ba tsananin tsoron Allah ya kusan mai da hankali har ya manta da mai ya manta da ikon Allah an gane yayi yana tsoro kada Allah ya kama shi to tsoron kada Allah ya kama shi ya sanya ya manta da kuma cewa duk wani halin da ya bi na dabara Allah yana da iko akan shi na'am qala makhafatuk yace ya Allah Allah yace me me ya dauke ka haka aikata abin da ka aikata sai ce ya Allah jin tsoron ka yasa nayi haka abin da yasa nayi haka ya Allah ina jin tsoron ka ne na san ka kama ni ba za ka iyale ni ba kaga tsoron Allah ya sa ya manta da ni da ikon Allah kudura ta Allah na'am fatalaqahu bi rahmatih. sai Allah ta'ala sai ya tarbe shi da rahmatsa. Allah ya haɗa shi da mai da rahamar shi an gane abin da ya aikata kafirci ne saboda mutum ya nuna Allah ba shi da iko bayan Allah ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ko Allah mai iko ne akan komai shi kuma sai nuna akwai yadda in an yi da shi aka zubar da tokan shi a gaban da yamma kudu da arewa shi kenan Allah ba zai iya mishi azaba ba amma mantawa yayi ba da gangan yi ba kun gane wannan ko wato tsananin tsoro ne ya mantar da shi azaban Allah akai to ke kenan shari'a idan mutum ya aikata wani abu na kafirci sai an duba me yasa ya aikata kafircin tsananin tsoron Allah ya sa ya fada cikin wannan kafirci kuma hankalin shi bai kai cewa kafirci bane an gane to saboda haka sai Allah ta'ala sai ya gafarta masa to karkashin wannan muna iya gina ka'idan nan da malamai ke cewa malaman tauhidi laisa kullu man waqa fil kufr waqa al kufr alai ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafirci ta fada masa ba Don wannan mutumin abin da ya aikata kafirci ne amma me yasa ba mu kafarta shi ba saboda tsananin tsoron Allah ne ya sanya har ya manta da ikon Allah Allah kuma ya mishi uzuri ya aikata kafirci amma shi ba kafiri bane ne. ina fatan gane wannan to kun ga irin wannan yana da kyau mu ɗaliban ilimi mu ringa fahimtar shi ba dukkan mutumin da ya aikata kafirci ne kafiri ba haka nan ba dukkan mutumin da ya aikata bid'a ne dan bid'a ba za ka iya samun mutum ya aikata bid'a amma ba dan bid'a bane za ka iya samun mutum kaga ya aikata kafirci shi ba kafiri bane wani lokaci mutum ya yi ijtihadi ne sai ya kuskure aikin kafirci ya aikata amma zai samu lada daya ya aikata aikin bid'a amma zai samu lada daya saboda yayi ijtihadi yayi kuskure idan kuma yayi ijtihadi ya dace zai samu lada biyu kun gane al islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cewa karkashin ayan nan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana an gane wannan ko ya Allah kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ce na'am da Allah ya ce mai wannan addu'a sai kuma Allah ya ce na'am bi ma'ana ya amshi wannan addu'a a wata ya qad fa'altu hakika na aikata so idan mutum ya yi mantuwa ko ya yi kuskure wajen ishtihadi ba da gangan bane ba da san rai bane Allah ya yafe mai ibn taymiya yace fi usulid din wa furu'iha ko kuskure yayi a wajen aqida ko kuskure yayi a wajen a wajen furu'a fikihu an yafe mai inda ba da gangan ba ne. inda Allah zai kama shi ne wato ya gina hukunci da san rai ya san ba haka ba ne saboda kawai san rai ya yi haka din an gane ku? na'am wa qala mu'az mu'az ya ce حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة بن عبد الغافر نعم سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أمير عن ربيعي بن حراش قال دقى ربيعي بن خ... بن خراش يا شيء قال عقبة لحذيفة عقبة يا شيء وحذيفة رضي الله عنه ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شن بذاك بام الأباري با أبن كجدك النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول يقول ناجي Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rajulan hadarahu al-maut lalle wani mutum mutuwa ya halarci ya halarce shi falamma ayta min al-hayati awsa ahlihi a lokacin da ya ɗeba tsammani daga rayuwa ya shiga cikin tsananin rayuwa shi yana ganin kawai ya ɗeba tsammani kawai gare ya mutu da ya ɗeba tsammani daga rayuwa sai ya ce wa mutanensa idza mutu fajma'u li hataban kathira idan na mutu ku tara mun ainihin haɗaban kara itatuwa da yawa ku tara mun kyarmami masu yawa thumma awru naran sa'annan ku hura wuta hatta idan aka lahmi har sai idan wannan wuta ta cinye nama na wa khalafat ila avni kuma har sai wannan wuta ta kutsa ta shiga cikin ƙashina. ta shiga cikin ƙashina ta kutsa ciki fa khuduha fathanuha ku karbe ta wato ma'ana bayan ta riga ta zama toka kenan ku ɗauki wannan toka ku watsar da ita ku niƙa ta ku niƙa tokan fazarruni fil yammi fi yawmin harrin sai ku zira rana a cikin teku a cikin yini mai tsananin zafi aw rahin ko kuma wani yini mai iska an gane wannan yafi yini mai iska an kun zira rana kawai iska zai zai watsa fa jama'ahu Allah fa qala sai Allah ta'ala sai ya tara shi sai ya ce lima fa'al Allah ya ce to bawon Allah ka gama guje guje ko to gashi na dawo da kai Allah ya dawo da shi cikin halittarsa cikakke yana bare-bare Allah ce me yasa ka aikata wannan abun ka manta da iko na ne qala khashyatuk yace ya Allah wallahi tsoron ka ne ya mantar da ni ikon ka fa ghafara Allah ta'ala sai gafarta masa tsoronka ne ya mantar da ni ikonka to wannan yasa Allah ya tausaya masa ya gafarta masa kafirci ne ya aikata kenan ya kamata ɗaliban ilimi kada su ringa kutsawa cikin matsala na tafsir da tafsik da tabdi haka nan ba tare da ka'ida ba yadda za ga yanzu samari sun ɗauki ainihin kafirtawa ko bir'antarwa ko fasikantarwa a matsayin kamar kayan kwalliya sai ga wani ya kira wani kawai sai ya shi ko ya kira wani ya fasikantar da shi na bakan gani akwai ka'idoji akwai sharuɗa akwai mawali na tafsir kafin ka ce ma wasu wani mutum kafiri akwai dokokin da ake bi shi ya sanya maganar tafsir kafirtawa da bid'antarwa da fasikantarwa ba a bashi a hannun ɗaiɗaikun mutane ba daga magarin mutane an bashi ne a hannun manyan malamai malamai rasikuna fil ilm su ne suke yin magana a kan kafirtawa da bir'antarwa da kaza amma yanzu ga wani karamin yaro kawai da ka fada daga zaran mutum ya fada cikin Ba ya duba cewa wato wane ya fada cikin bid'a amma dan bid'an ne kawai shi ya dauka duk wanda ya fada cikin bid'a ya zama dan bid'a ko duk wanda ya fada cikin kafirci ya zama kafiri to da a ce duk wanda ya fada cikin kafirci ya zama kafiri da a duniyan nan ba wanda zai kai labari hatta manyan malamai da kuke gari manyan malaman da muke tinkaho da su daga cikin salaf sun fada cikin matsaloli da yawa wanda inda wa'annan samarin da za kafirta su ne kawai ko kuma inda wa'annan samarin ne masu zafin kai nan take za su biri an da su saboda haka mu yi aiki da maganar al'allama ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama da yake cewa al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kan kafara wa fa zaka zul kufrani yace kafirci haƙƙin Allah ne sa'annan manzansa sallallahu alaihi wasallam bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani da nafsi yake tabbata ba da maganan wane da wane da wane ba man kana abdullahi wa abduhu man kana abdu man kana man kana rabbul alamin wa abduhu kan kafarahu fa zaka zulku furani duk wanda ya zamanto ubangijin talikai da kuma bawansa sun kafirta shi wannan shine kafiri an gane nan kuma idan an ce ubangiji ya kafirta ka ko kuma ko kuma ainihin Allah ya ko kuma an ce manzo Allah ya kafirta ka ba ana nufin kawai ka dauki hadisi guda ɗaya bane ba kaga mutumin da ya mutumin da ya inkarin ya manta da ikon Allah ya kafiri ne in muka fito wannan amma in yana da wani uzuri ta wani bangaren ba ko ba gane ba yanzu mutumin da ya halatta shan giya ba a zamanin sahabbai zamanin Umar dan Khattab wannan bawon Allah ya halarci yakin Badar nan aljanna ne tun a duniya wato da aka saukar da ayan nan laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma daimu idza mattaqaw wa amilus salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw asalu wa inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi fi ma mu cikin duk abin da suka dandana duk abin da suka ci ba su da laifi idza mattaqau inda suna jin tsoron Allah in suka ci tsoron Allah wa amanu suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau sai shi wannan bawan Allah ya ce to ai ni din nan duk a duniya ma manzo Allah ya min albishi da aljanna sa'annan ko bayan haka ni ina jin tsoron Allah ina da imani kuma na yi aiki mai kyau saka dan na sha giya ba laifi bane suna ce laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati junahum fi ma tayyimu wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga duk abin da suka dandana idza kau. in sun ji tsoron Allah to duk wani mai tsoron Allah zai iya shan giya haka wannan bawan Allah ya zo ya halatta shan giya ya hukunci mutumin da ya halatta haram kafiri ne amma da aka je aka gaya wa ainihin amirul muminin Umar dan Khattab labari bai saurin yanke bai hukunci ba sai kira shi yace an ce kana halatta giya yace kwarai da gaske me ya dalilin ka sai ka wannan ayan shine sai Umar yace to ai duk mutumin da kaga ya sha giya rashin tsoron Allah ya sa yake shan giya an gane sai Umar ya gaya mai sababin nuzul na ayan bai fahimci ayan da kyau bane an gane sahabbai lokacin da an saukar da wannan aya ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin Uhud akwai sahabban da sun sha giya sun bugu kafin su je yaki kuma da aka yi yakin suka yi shahada da giya a cikin cikinsu shi ne ake tambayar annabi ya rasulallah yanzu wayannan sahabbai gashi sun mutu suna shan giya kuma Allah ya riga lokacin Allah ya saukar da ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an sauka da wannan aya ya ku masu imani lallai giya da caca da kibiya na ƙuri'a da kuma ainihin gumaka duk da tune daga cikin aikin shaidan ku nisance shi to an sauka da wannan aya shi sa hankalin ya tashi ce ya rasulullah akwai ƴan ƴan uwanmu sun mutu sun yi tatil da giya sun fita jihadi sun mutu to gashi kuma an ce datti ne daga cikin aikin shedan ku nisance shi in kuna so ku samu babban rabu kenan bai shan giya baya ya ya samu babban rabu kenan na ba san gane wannan to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa yaya hukuncin ƴan mu da suka mutu akwai giya a cikin cikin su saka ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma daibu wa inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana giyan da suka sha idza mattakau wato fi ma ɗa'i mu ƙabala tarihi abinda suka sha kafin haramci in dai suna da tsoron Allah in dai su musulmi ne mutum musulmi mai tsoron Allah kafin a haramta giya ya sha giya ya buhu ya zo ya mutu mutuwan shahada mutuwan shahada ta tabbata a gare shi aka ce wannan shi ne sababin nuzul dama sababin nuzul yana taimakawa wajen fahimtar ayin Qur'ani in kana dan mutum bai san sababin nuzul din shi ba ai sahabin ya bi doron nasi ne ko ya bi doron nasu ya halatta shan giya da yana da hujja amma sai umar ya gaya mai dalilin saukar da ayan sai sahabin sai janye daga ra'ayinsa to umar bai ce masa wane jininka ya halatta ka kafirta ba abin da ya faɗa ya halatta haram ya halatta giya halatta giya kafirci ne kaga ya fada cikin kaga ya fada cikin kafirci amma shi kafiri ne laysa kullu ma fil kufr waqa al kufru alayhi wala kullu man waqa'a fil bid'a wala kullu man waqa'a fil fisq a'a an gani illa idza uqima alayhi hujja ko uqimat alayhi hujja wa ya ce abin da ya sa na aikata wannan nasa aka kona ni din nan aka yi mun kaza tsoron ka yasa aka mun sai Allah ta'ala ya gafarta maza. qala uqba wa ana sami'tuhu yaqul uqba yace ni na ji shi yana cewa حدثنا موسى حدثنا أبو عوانا حدثنا عبد الملك وكان وقال في يوم cikin wani yini mai tsananin iska hmm. eh. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذن الله إرادة أمين شاء الله أرى ثبت أغريش يا شيء كان الرجل يداين الناس يا كسن شيء ونمتين ينا با متاني باشي شيء أي شيء ينا با متاني باشي إن لوك شيء أبياش باشي فكان يقول لفتاه ya kasance yana cewa ga yaransa yana cewa ga yaransa wanda yake taimaka shi wajen kasuwanci idan taita mu'asiran yana cewa idan ka je wajen wani mutum wanda yake yana cikin kuncin rayuwa ba shi da kuɗin da zai iya biyan bashi wa an ka kesare mishi ka tsallake daga gare shi hmm. in ka zo ka ce ina bashi yace wallahi bawon Allah ba ni da kuɗi wallahi ina cikin tsanani a yanzu ma wallahi ba ni da kuɗin cefanen gidana kawai tsallake kyale shi kawai ka wuce ka bashi la'alla Allah an yatajawaza anna ana fata in muka yi haka mu ma Allah ta'ala zai iya ketare mana ya tsallake mana zunubanmu an gane ai qala falaqiya Allah fatajawaza anni yace sai ya gamu da Allah sai Allah ta'ala ya ketare masa sai ya gamu da Allah Allah shi to ai wannan bawon Allah shine wanda yake sauwake wa talakawa na bayina in sun shiga cikin tsanani in sun ci bashin shi yana yafe musu to ni ma yanzu ya yi zunubi ya zo ya gamu da ni na yafe mishi wannan zunuban irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma wanda suke doron ƙasa Allah wanda yake sama sai shi ma ya tausaya muku an gane idan mutum yana da wadata zai iya siyan aljanna da wadatan shi kaga dai wannan bawan Allah mai kuɗi ne yana ba bashi in ya bada da bashi yanzu aka nemi bashin ka. ya tabbatar baka da shi sai ya yabe masa kuma ce abin da yasa nike yin haka ni ma ina so ne ni ma mai zunubi ne gobe kiyama ina so Allah ya tausaya min ya yafe mu to sai gobe kiyama da ya rasu sai ya gamu da Allah Allah ya to abin da ka aikata ga bayina yasa ni ma na yabe ma zunubanka an gane kaga wannan bawon Allah ya sayi aljanna da dukiyansa na'am حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن كربونك حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان رجل يسرف على نفسه يا kasance wani mutum mai banna ne ga kanshi ya wuce gona da iri wajen yin zunubi mutum ne mai wuce gona da iri wajen saban Allah an gane ku falamma habarahu al-maut qala li bani a lokacin da mutuwa ya halatto shi ashe ya san duk abin da yake aikata babu kyau kuma ya san akwai tashin kiyama ya yarda akwai Allah kawai wato san rai ya saki saban Allah to lokacin da mutuwa ya halarce shi ya zama to gashi ciwon ajali ya zo sai ya gaya wa 'ya'yan shi idan ana mutu fa ne. idan har na rasu ku kona ni Sun thumma ne sannan ku nike ni Sun mazabo ni rih sannan ku zarara ni ku watsa ni a cikin iska sun bi iska kawai su wallahi la in qadara alayya rabbi kun gani go yake ya rantse da Allah na rantse da Allah idan ubangiji ya samu iko a kaina ya manta da ikon Allah idan ubangiji ya samu iko a kaina la yu'azzibani azaban ma 'azzabahu ahada lallai da sannu zai mun wani azaba wanda bai taba yin wannan azaba ga wani ba inda ya samu iko a kaina saboda kun ga a wajen wato yana ganin in an yi haka din Allah ba zai samu iko a kan shi in an watsa shi a cikin iska eh falamma mata fu'ila bihi dhalik a lokacin da ya rasu sai aka aikata haka da shi aka nike shi wato ma'ana aka kona shi aka nike shi aka watsa shi ya bi iska sa'amara Allahu al-ard sai Allah ya umurci kasa faqal yace ijma'i ma fi minhu ki tattaro duk abin da ke tare da ke daga daga cikin wannan bawon Allah duk wani abu da ke tare da ke ki tattaro mun shi fa fa'alat sai ainihin ita kasa ta aikata duk inda yake sai da aka tattaro shi ba abin da aka bari fa idha huwa qa'im sai gashi yana tsaye gaban Allah subhanahu wata'ala faqala ma hamalaka ala ma sana'at sai Allah ya ce menene ya dauke ka akan abin da ka aikata me yasa ka aikata wannan abin da ka aikata shi qala ya rabbi khashyatuk ya ubangiji wallahi tsoron ka ne amma kuma ai kana jin tsoro na amma kuma ka manta da iko na ai ni mai iko ne akan komai me yasa ka manta da iko na fa ghafara lahu sai Allah ya gafarta mai ka san mutum ya rude gaba ɗaya yana iya manta da wani abu ba eh wato ya rude tsananin tsoron gamuwa da Allah ya sanya ya yi manta da cewa Allah yana da iko a kan shi amma da yana cikin natsuwa yana cikin hayyacinsa ya san Allah da riko ne ba wai ya yi musu ba ne rudewa ne an gane ko to a nan wajen an mishi uzuri da rudewa kai ma idan mutum ya fada cikin kafirci sai ka duba yana da uzuri ko ba shi da shi an gane in ma abu ne mai yiwuwa ka ɗauki al'amarin ka kai zuwa ga manyan malamai Wa laura duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum kun gane wannan hai kada ainihin samari yi ta gaggawa wajen kafirta mutane ko wajen bid'antarwa ko wajen fasikantarwa ba abun burgewa ne kafirtawa ba abun burgewa ne. menene abun burgewa don ka kafirta kan uwanka ko ka tar da shi ko ka fasikantar da shi sai dai idan ya cancanci kafircin kuma cancantar nan ba a sashi a hannunka ba kamar yadda tiyata ba a sanya shi a hannun duk wani mai wuka ba ba duk mutumin da yake yana da wasan shi ya wuka aka ba shi dama ya yi tiyata ba to haka nan ba dukkan mutumin da yake iya jan kur'ani ba ne aka ba shi dama ya fada cikin nawazin ba duk abin da yake da alaka da nawazin na shari'a ana barin shi ne a hannun manyan malamai ba kowane mutum bane kawai don yana iya jan ƙura'ani kawai yake yin hukunci kuskure ne wannan na'am wa qala ghayruhu makhafatuka ya rab sai wani sa yace a tsoranka ya ubangiji wata ruwaya kenan Tsoronka ya ubangiji ya sanya na manta da ikonka حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي أن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uzibat imra'atun fi hirwa an azabtar da wata mata saboda mage sadanatha ta kulla magen a cikin kurkuku a cikin keji ta kulla magen a keji hatta matat har ya zamanto magen ta mutu da yunwa fa dakhalat fiha an sai ta shiga wuta fiha ai bi wannan fa'un nan sababiyya ne ta shiga wuta saboda wannan magen la hiya at'amatha ita ta ciyar da magen ba wala taqatha ita ba ta ciyar da magen ba Ita ta a lokacin da ta tsara magen ba ci ba sha wala na'am ta rakata ta ta'kulu min khashash al kuma ita bata barta ba ta ci daga cikin kwarin kasa ya kamata in ba za ka ba mage abinci ba ka sake shi ya yi yawo ya nema ma shi abinci shi mage zai iya zuwa yana ci daga cin ya kama kyankyasai ya kama gizo-gizo ya kama kaza ya cinye ko in ko ka tsare shi to lalle ka tanadar mishi abin da zai ci to wannan mata ta shiga wuta saboda dabba mage to ina kuma wanda ake ba su amanan maraya suke azabtar da shi kaga su suka fi cancanta su fuskanci azaban Allah an gane wannan ko to kaga wannan wannan hadisi ya zama to raddi ga ƴan murji'awa Yan murji'a masu cewa la zurru ma al-imani ma'siya saban Allah baya cutarwa tare da imani in dai kana da imani a zuciyarka duk saban Allah ka ba matsala to ita wannan mata me yasa ta shiga wuta ba saban Allah bane kafirci ne su 'yan murji'a sun ce babu abin da ke shigar da mutum wuta sai kafirci duk abin da musulmi ya aikata ba zai shiga wuta ba sabon Allah baya cutar da shi in ya ga dama yayi ya yayi zina yayi ya yayi caca an gane yayi duk abin da ya ga dama na sabon Allah in dai akwai imani a zuciyar shi dan aljanna ne kai tsaye to wannan aqida mummuna ce wannan aqida ta saba makarantarwa magabatanmu kuma lura ba tun daga wannan baiwa Allah tana sallah tana azumi tana zakka ta shiga wuta saboda rashin tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama to ita wannan mata ba ta da tausayin dabba ta shiga wuta to ina kuma idan ba ta da tausayin dan adam da dan adam da dabba waye wani wannan shine at-tanbihu bil adna ila al-a'la at-tanbihu bil adna ila al-a'la faman ya amal misala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata gwargwaron kwayan zarra na alkhairi zai gani to wanda ya aikata alkhairi kamar girman dutse ba min babu aula an gane faman ya amal masakil aljibal fa huwa aula ko wanda ya aikata zunubi wato girman dutse shi ya fi cancanta mai azaba to ita wannan mata an yi mata azaba saboda mage to ina kuma idan ta azabtar da ɗan adam da ɗan adam da dabba wane ne ya fi ɗan adam an gane wannan ku? to kaga addinin musulunci shi ya fi kowane addini sanin haƙƙin dabba da kuma haƙƙin bil'adama babu wani ba yahudi ko ba nasari wanda zai karantar da musulmi haƙƙin dabba kaga dai malaman fito sun buɗe babi na musamman idan mutum yana kiwon dabbobi sai yana azabtar da dabbobin yana dukan su ba gara ba dalili baya ba su abinci za a kira mai hukuma hukumar nan ta gargade shi in ma ya ringa kulawa da su da kyau ko a kwace dabbobin a ziyar a ba su kudin shi an gane wannan sai zaɓa abin da yake so in har ya ci gaba da azabtar da su za a raba shi da dabbobin an fahimci wannan ko to shi kaga addinin musulunci ya fi kowa sanin haƙƙin dabba ba wani bature zai zo ya mu ya nuna mana haƙƙin dabba ko abin da ya kama da wannan su turawa wai dan tsaban sanin haƙƙin dabba idan mutum zai rasu sai yayi wasiya cewa duk dukiyar da ya mallaka a bawa karen shi duk dukiyar da ya mallaka ba zai ce wai a bawa ƴaƴan shi ba ba magana a bawa ƴaƴan shi ko a bawa dangin shi ko mahaifiyarsa a duk ya san ƴaƴan ba ruwan shi da ƴaƴan ko a bawa kare to wannan wani shine sanin haƙƙi shin da kare da ɗan adam wa ya fi dacewa to ka gani kaga wannan ya nuna yana da awon yana da ilimi amma kwakwalwar shi tana da rauni kwarai da gaske na'am حدثنا أحمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود عقبة قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء إن مما أدرك الناس lalle daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwa daga cikin maganganun annabta tun annabawa na farko suna yawan maimaita wannan magana din sai mutane suka riski wannan daga cikin maganganun annabawa idan lam tastahi faf'al ma shi idan baka jin kunya ka aikata duk abin da kaga dama idan baka jin kunya ka aikata duk abin da kaga dama Allah yana nan yana kallon ka kuma zai masa kayya kan abin da ka aikata alkhairi ko sharri an gane wannan ko to kaga wannan hadisin yana nuna cewa in baka jin in baka jin kunya kai sabon Allah babu komai a in baka jin in baka jin kunya ka rungumi budurwa kai ta tafiya da ita kan titi ka rike kwalban giya a hannunka na, na dama sigar a hannunka na hagu wiwi a bakinka baka jin kunyan kowa idan an maka magana ka ce to ai duk wani dan iskan da yace zai mun magana an gane na san abin da zan gaya mai shi ma a zamanin shi ai mun san abin da ya aikata an gane shi ya ci zamanin shi mu bai bari mu ci namu to wannan shine abin da ga marasa kunya suke faɗa to idan mutum an mai nasiha ba shi da kunya yana da tsaurin ido to ya aikata abin da ya aikata zai gamu da Allah fasara na biyu shine duk mutumin da ya san yana kan gaskiya kada jin kunyan mutane ya sanya ya fasa aikata abin da yake aikatawa na alkhairi shi ma yana daga cikin fasarar da malamai suka yi in ka san kana kan gaskiya to kada ka ji kunyan mutane wajen aikata abin da ka san mai kyau ne an gane lokacin a da wajen shekaru talatin da suka wuce idan an ga saurayi ya bar gemu sai a ce mara kunya ne a ce inna lillahi izala ta kawo rashin kunya in ba izala ta lalata mutane ba yaro ɗan shekara sha takwas zuwa ishirin a ina ya ga ajiye gemu wani sai mutum ya tsufa zai ajiye gemu a lokacin kuwa lokacin farko farkon fitowar izala sai ga yaro ɗan shekara goma sha takwas ga gemu nan ga abin da zai ce ai wallahi tallahi wannan ba yadda za su ba shi aure bai da kunya wai bari gemu shi ne rashin kunya ce wallahi ba shi da kunya gemu fa ya bari uban shi na da gemu shi ma yana da shi <laughs> to amma a hankali a hankali ana ta karantar da jama'a sai aka fahimci gemu sunnan manzan Allah ne idan kuma muke sunna ba ba ana nufin wai sunna bi ma'ana abin da ba wajibi ba dole ne idan mutum ya yanke ya yi laifi an gane yi sunna ce ta manzan Allah wanda manzan Allah ya karanta ko sunna ne na annabawa ku duba annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dawo ya zo ya tarar da bani Isra'il suna bautawa san maraki da ya zo mai aikata ga ɗan wanki ya bi na um la ta akul bi ti wa labi ra'adu. ya kai ɗan mahaibiyata mahaifiyata kada kama gemu na ko kaina inni to an taqula bai na bani Isra'ila. annabawa tun fil azal maganar gemu a ne sananne har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane manzo Allah kuma ya ce mu saba ma yahudawa akan shi to sai wani in ya je garin su yaga duk mutanen garin gaba ɗaya ƙananan yara ba sa barin gemu sai kunya ya rufe zai yanki to kaga wannan kunya ta sa ya saba ma Allah in dai ka san kana kan gaskiya kada kunya ya hana ka mace ta sanya hijabi cikakke har ƙasa sai ta je garin sa ga gaba ɗaya garin su gela ake zawa. aka zo aka ce inna lillahi wace a tine an gane wace ki yanzu in ba lalacewa ba yanzu yanzu wannan abu ke sa zumbulin zumbulin kai amma Allah ya wadaranki wata mata tana ma wata nasiya ce yanzu in ba ke ba wallahi ke kin san wannan akwai jahilci tare da ki hijabin ki na jan kasa yana fasan najasa kuma ki bauta ma Allah da shi <laughs> hijabin ki na jan na jan kasa kuma ki bauta ma Allah da shi kaga wannan a hankalce za ce haka ne amma hadisi ya karanta da mu idan mace ta sa hijabi har ƙasa da shiru ruhu ba da hu. idan nan ta goji fitsari in ta ƙara goga gaba ƙasan gaba ya tsarkake shi ke sa dole ne sai mutum ya yi karatu zai fahimci addini yadda yake to saboda haka jin kunya kare ya sa mutum ya zo ya bar addinin shi duk yana daga cikin fasarar wannan hadisin an gane ko fasna ma shi ta na'am حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي ناجي ربعي بن حراش ينا بعد الأباري دقى أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء إن مما أدرك الناس lallai daga abin da mutane suka riska min kalamin nubuwa daga maganganun annabta idan lam tastahi fasna ma shi idan baka jin kunya ka aikata duk abin da ka so shi a wannan ruwaya fasna a wancan ruwaya faf'al نعم حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الله شتيمه شيمه Allah tambaya nan mai ce الله ya ƙara wa malar da ilmi amin malam cikin karatun jiya to mutumin da zai musulunta sai aka ce sai ya kawo wani abu sai bai samu ba har ya mutu to yaya matsayin shi a shari'a Allah shi ya san yadda zai yi da shi shi wannan bawan Allah dai bai shigo musulunci ba amma Allah ta'ala shi ya san yadda zai yi da shi gobe kiyama an gani? kila ya zama to daga cikin wayannan mutane wanda gobe kiyama za a hura wuta in Allah ya hura wuta sai Allah ya ce ya zo ya shiga cikin wutan in ya yi wa Allah biyayya ya shiga wutan to zai ga wannan wuta ba wuta ba ne aljanna ne amma idan bai yi biyayya ba to ya nuna ko a nan duniya ya zo ba zai biyayya ba sai ya wuta to malam shin mage mai shari'a ta ce game da ita fitsarinta kashinta shin najasa ne ko yaya kuma ana ci koyaya. to duk dabban da ba a ci fitsarinta najasa ne ba a cin mage an gane ko zuwa haka mage fitsarinta ba abu ne mai kyau misali duk da annabi ya ce inna halaisar bi najisin inna ma hiya min at-tawafi na alaikum ita mage ba najasa bace tana daga cikin mai zagaye a gare ku an yi rangwame akan najasuwanta an gane dan mage ta sa baki a wani abu ko mage ta yi fitsari ko wani abu duk an muka rangwame asalinta najasa ne amma saboda kuna yawan mu'amala da ita kamar kuda yanzu ita ma kuda ina ha laysar bi najisin ina ina ha min al na alaikum kuna yawan mu'amala da kuda yanzu in ce kuda najasa ne in ka wanke kaya so nawa zaka wanke wannan kayan sai sun bari ka gama wankewa ka gama sai zo su hau su yi biki akan kayan ya za ka yi sai sun dawo sun fito daga bayi sai su hau kan tubabinka ka ka da wahala kenan so da aka da bera shi ma bera ta ga ai yana shiga cikin najasa yana kaza ko amma in ya sa baki a cikin abu ana rangwame a kan shi ko fitsarin shi ana rangwame saboda me saboda muna yawan mu'amala da shi shi dabba ne wanda yake son bani adama duk inda ka je zaga bera yana so ya mu'amala da kai bera baya son ku to irin wannan shine tawafina na alaikum an yi rangwame a kai shi Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam wani ne wanda suka yi ne eh, duk duk guda ɗaya ne wayoyi ne daban-daban eh na التنبيه من الأدنى إلى الأعلى التنبيه من الأدنى إلى الأعلى سنة أقول تنبيه من الأعلى إلى الأدنى أقول من الأعلى إلى الأدنى هنغاني؟ إيه نعم yau in mutum yana da iyali yana da ikon ya ciyar da su bai ciyar da su ba shi ma ya shiga cikin wannan hadisin don kana da iyali haƙƙinka ne dole ne ka kula da su ka ciyar da su ka tufatar da su ka shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi in ba ka yi ba Allah zai tambaye ka eh. baya halatta inda ya halatta da sahabbai sun yi tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai idan manzo Allah yana rayu ba sa zaunawa a gida su ce ya Allah dan darajar annabi ka sauka mana da ruwa suna zuwa ne su same shi inda yake ce ya rasulullah ya rasulullah rayuwa ta yi tsanani an gane ko ga fari ga kaza ka roƙon mana Allah ya sauka mana da ruwa kaga wannan ba kauye har masallaci ya zo ya roƙi ya ce da Allah manzo Allah ya roƙon musu Allah Allah ya sauka da ruwa ba wai ya zauna a gida bane ya yana ya ya Allah dan darajar annabi ka sauka mana da ruwa bai ci haka ba ko kuma ya rasulullah sauka mana da ruwa a wajen manzo Allah ya zo ya rasulullah dan Allah ka taimaka ka roƙa mana wannan shine at-tawassul bi du'a'i rajulin salih tawassuli da addu'a mutumin kirki wannan ya halatta amma ba za ka kama wato ka ce wai kai kana nesa ka yi tawassuli da shi ba ba a yi haka kuskure ne eh. insha Allah to za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha